Zabura ta saba'in Don mai bi da kaɗe-kaɗe, ta Dauda, roƙo Ka hanzarta, ya Allah, ka cece ni, Ya Ubangiji, zo da sauri ka taimake ni, bari masu neman raina su sha kunya su kuma rikici bari dukan masu sha'awar gani lalacewata su juye baya da kunya. Bari masu ce mini, Allah ya ƙara, su juye baya saboda kunyansu, amma bari dukan masu nemanka su yi farin ciki su kuma yi murna a cikinka; bari waɗanda suke ƙaunar shetonka kullum su ce, Bari Allah ya sami ɗaukaka, duk da haka ni matalauci ne da kuma mai bukata, ka zo da sauri gare ni. ya Allah, kai ne mai taimakona da mai cetona; Ya Ubangiji, kada ka yi jinkiri.